Ayyukan Manzanni Sura goma Korneliyus ya aika a kira Bitrus A Kaisariya akwai wani mutum mai suna Korneliyus, wani jarumin Romani, a ƙungiyar soja da ake kira Bataliyar Italiya, shi da dukkan iyalinsa masu ibada ne, masu tsoron Allah kuma, yakan ba da kyauta hannu sake. ga masu bukata yana kuma addu'a ga Allah ba fasawa, wata rana wajen ƙarfe uku na yamma ya ga wahayi, a sarari ya ga wani mala'ikan Allah wanda ya zo wajensa ya ce, Korneliyus, Korneliyus kuwa ya zura masa ido, a tsorace ya ce, menene ya Ubangiji? Mala'ikan ya ce, Addu'o'inka da kyautanka ga matalauta sun kai har sama; hadayar tunawa ce a gaban Allah, yanzu sai ka aiki mutane zuwa yofa. su dawo da wani mutum mai suna Siman, wanda ake kira Bitrus, yana zama tare da Siman, mai aikin fatu, wanda gidansa ke bakin teku. Sa'ad da mala'ikan da ya yi masa magana ya tafi, sai Korneliyus ya kira biyu daga cikin bayinsa da kuma wani soja mai ibada wanda yake ɗaya a cikin masu yi masa hidima, ya faɗa musu duk abin da ya faru sa'an nan ya aike su yofa, Wahayin Bitrus Wajen tsakar rana kashe gari. Yayinda suke cikin tafiyarsu, suna kuma dab da birnin, sai Bitrus ya hau bisa rufin gida ya yi addu'a, yunwa ta kama shi, ya kuwa so ya ci wani abu, yayinda ake shirya abinci, sai wahayi ya zo masa, ya ga sama ya buɗe, ana kuwa saukowa wani abu ƙasa, kamar babban mayafi zuwa duniya. ta kusurwansu huɗu, cikinsa kuwa akwai kowace irin dabba mai ƙafa huɗu da masu ja da ciki na duniya da kuma tsuntsayen sararin sama. Sa'an nan wata murya ta ce masa, Bitrus, ka tashi, ka yanka ka ci. Bitrus ya ce, Sam, Ubangiji, ban taɓa cin wani abu marar tsarki ko marar tsabta ba. Muryar ta yi magana da shi, sau na biyu ta ce, Kada ka ce da abin da Allah ya tsarkake marar tsarki, wannan ya faru har sau uku, sai nan da nan aka ɗauke mayafin zuwa sama, tun Bitrus yana cikin tunani game da ma'anar wahayin nan, sai ga mutanen da Cornelius ya aika sun sami gidan Siman suna kuma tsaye a ƙofar. suka yi sallama, suna tambaya ko Siman wanda aka sani da suna Bitrus yana zama a can, yayinda Bitrus yana cikin tunani game da wahayin, sai Ruhu ya ce masa, Siman, ga mutum uku suna neman ka. saboda haka ka tashi ka sauka, kada ka yi wata-wata, gama ni ne na aiko su. Sai Bitrus ya sauka ya ce wa mutanen, Ni ne kuke nema? Me ya kawo ku? Mutanen suka amsa, Mun zo ne daga wurin Cornelius. wani jarumin, shi mutum ne mai adalci, mai tsoron Allah kuma, wanda dukan Yahudawa ke girmamawa, wani mala'ika mai tsarki ya faɗa masa, ya sa ka zo gidansa don ya ji abin da za ka faɗa. Sai Bitrus ya gayyaci mutanen cikin gida su zama baƙinsa Bitrus a gidan Korneliyus Kashegari Bitrus ya tafi tare da su, waɗansu uwa daga Yofa kuwa suka tafi tare da shi, kashegari sai ya iso Kaisariya, Korneliyus kuwa yana nan yana jiransu, ya kuma gayyaci uwansa. da abokansa na kusa Da Bitrus ya shiga gidan, Korneliyus ya sadu da shi ya kuma fāɗi a gabansa cikin bangirma, amma Bitrus ya sa shi ya tashi, ya ce, Tashi, ni mutum ne kawai, yana magana da shi, sai Bitrus ya shiga ciki ya kuma tarar da taron mutane da yawa, sai ya ce musu, Ku da kanku kun san cewa dokarmu ta hana mutumin Yahuda yin cuɗanya ko ya ziyarci Ba'al'umme, amma Allah ya nuna mini cewa kada in kira wani mutum marar tsarki ko marar tsabta, don haka sa'ad da aka aika in zo, na zo ba wata faɗa, to, ko zan san abin da ya sa ka aika in zo? Korneliyus ya amsa ya ce, Kwana huɗu da suka wuce ina a gidana ina addu'a a wannan lokaci, wajen ƙarfe uku na yamma, ba zato ba tsammani, sai ga wani mutum cikin tufafi masu walƙiya, ya tsaya a gabana, ya ce, Korneliyus, Allah ya ji addu'arka ya kuma tuna da kyautanka ga matalauta. Ka aika zuwa Yoffa don a kira Siman wanda ake ce da shi Bitrus, shi baƙo ne a gidan Siman mai aikin fatu, wanda yake zama a bakin teku, saboda haka na aika a zo da kai nan da nan, ya kuma yi kyau da ka zo, to, ga mu duka a nan, a gaban Allah don mu saurari dukan abin da Ubangiji ya umarce ka ka faɗa mana. Sa'an nan Bitrus ya fara magana ya ce, Yanzu na gane yadda gaskiya ne cewa Allah ba ya son kai. amma yana karɓan mutane daga kowace al'ummar da take tsoronsa suke kuma aikata abin da yake daidai. Kun san saƙon da Allah ya aika wa mutanen Isra'ila, yana shelar labari mai daɗi na salama ta wurin Yesu Kiristi, shi ne kuwa Ubangijin kowa. Kun san abin da ya faru a dukan Yahudiya, farawa daga Galili bayan baftismar da Yohanna ya yi wa'azi, yadda Allah ya shafa Yesu Banazare da Ruhu Mai Tsarki da kuma iko, da kuma yadda ya zaga ko'ina yana aikata alheri yana kuma warkar da dukan waɗanda suke ƙarƙashin ikon Iblis, domin Allah yana tare da shi. mu kuwa shaidu ne na dukan abin da ya yi a ƙasar Yahudawa da kuma a Urushalima, suka kashe shi ta wurin rataye shi a kan itace, amma Allah ya tashe shi daga matattu a rana ta uku, ya sa kuma aka gan shi, ba dukan mutane ne suka gan shi ba, amma ta wurin shaidun da Allah ya riga ya zaɓa, ta wurinmu da muka ci muka kuma sha tare da shi bayan tashinsa daga matattu, ya umarce mu mu yi wa'azi ga mutane mu kuma shaida cewa shi ne wanda Allah ya naɗa ya zama mai shari'a na masu rai da na matattu, duk annabawa sun yi shaida game da shi, cewa duk wanda ya ba da gaskiya gare shi zai sami gafarar zunubai ta wurin sunansa. Tun Bitrus yana cikin faɗin waɗannan kalmomi, sai Ruhu Mai Tsarki ya sauka wa duk waɗanda suka ji saƙon, masu bin da suke da kaciya, waɗanda suka zo tare da Bitrus, suka yi mamaki cewa an ba da kyautar Ruhu Mai Tsarki har ma a kan al'ummai, gama sun ji su suna magana da waɗansu harsuna, suna kuma yabon Allah. Sai Bitrus ya ce, Wani zai iya hana a yi wa waɗannan mutane baftisma da ruwa? Sun karɓi Ruhu Mai Tsarki, kamar yadda muka karɓa, saboda haka ya ba da umarni a yi musu baftisma cikin sunan Yesu Kiristi, sa'an nan suka roƙi Bitrus ya zauna da su na ’yan kwanaki.